يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة شرين دا ناني شرين دا أكون يقول لي عشر شرين دا شرين دا أكو شرين دا أكو جواتا المحرم جرمان زون الله صلى الله عليه وسلم shekara 443 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a irin wannan rana a wannan masallaci cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah wadda a sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya wallafa wadda abuna a yau Malam Ibrahim baya jin daɗi kamar yadda ya bayyana muna fata Allah ya bashi lafiya mun tsaya karatu a shafi 106 za mu tashi ko muna magana ne a cikin waɗanda ya zama an shar'anta a yi musu talla ba bisa wajibi ba misali yaro ƙarami cikin jinjiri amma dai ko karamin yaro ana bukatan a yi masa sallah kuma ana samun lada da yin sallar wanda bai yi sallah akan yaro karamin ya yi sallah akan janaza akan yi addu'a wa iyayen wannan jinjiri to yana muna magana akan sharuɗan da suke sa wasu suke ganin cewa akwai sharaɗin da zai sa tukuna a yi wa yaro ƙarami sallah wasu suna ganin ko ba a yi masa sallah ba ba matsala to amma dai yi masa sallah shine abin da ya fi dacewa ko da bai zama a babin wajibi ba ana idan ba a yi masa sallah ba in dai jinjiri ne har aka binne shi to ba za a tuhumi mutane da cewa sun yi zunubi ba amma idan babba ne ba wanda ya masa sallah to mutane sun yi zunubi domin fardun ne amma alal kifaya dole a samu waɗansu sun yi sallan janaza to game da yaro shi ba a shar'anta wannan wajabcin ba to amma kuma dai duk da haka mashiro an shar'anta a yi wa dukkan wanda ya rasu sallah har da yaro ƙarami za ka kai ce wa shitara tsabaguhun an yi hayyan ana magana a baya na asfaqaf wato wanda ya rasu ma a matsayin abunan eh, ciki da ya zube idan aka yi bari an halicci mutum amma lokacin aihuwa bai yi ba za ka yi barinsa ya faɗo shine wasu malamai sun sharfanta mana sun sanya sharafin cewa kafin a yi masa sallah sai in lokacin da ya faɗo ɗin yana raye sannan ya rasu ko kuma eh, ya kasance cikan halittansa ta cika har an hura masa rai sannan sai aka yi barinsa ya fado duniya ko ya yi numfashi ko wani abu ya nuna wanda yake na rayuwa ko kuka ko wani abu sannan kuma sai ya rasu wasu malamai suna ganin sai haka ya faru ne tukunan ya kai a yi masa sallah kamar yadda mun karanta a baya dama Eh, wanda ba a hura masa rai ba kamar jini wannan shi babu sallah kansa domin shi bai zama mayyit ba yau jini ne kawai ya zube ko da gudan jini ne kuwa idan ta hallasta kafo a alaihi a wawurre wato idan li saboda hadisi da ya zo cewa sai in ya zama yana raye hadisi da ya zo cewa idan har a wato bari abinda aka barar din ya zama wato mutum mai rai to za a yi masa sallah sannan kuma za a ba shi gado kawai misali ana iya samun motul jama'i misali da ya faɗi aka yi ɓarinsa ya faɗo yana cikin kuka sai watakila wani wanda zai gada ko mahaifiyar sai ta rasu ta riga shi rasuwa ko da da kyakkyawan ido to da ka za a yi lissafin sai yana daga cikin magada kuma za a ba shi gado za a ware da bonsa in shi namiji ne ko ita ta mace shi ne wa wurrisa to amma wannan yake walakin nahu hadithun da'ifun sai da wannan bai inganta ba la tajibhi ba aka fa hujja da shi cewa har sai in barin ya fado yana da to idan ya fado a mace ba kuma dama a riga an cika masa halitta ya haura wata hudu a cikin mahaifiya amma ran da za a yi barin sa ko tun kafin ma a yi barin ya fito ya mutu a ciki in lura da wannan hadisi ifi to sai in fa an haife shi yana da ko ai an yi barinsa yana da amma an yi barinsa kawai ya faɗo a mace ba za a yi sallansa ba to babu wani dalili na bambance su matukar kawai ya cika dama mutuwa ne ya riga ya rasu ko ya zo a matsayin bari ko ya zo yana da rai tukunna ya rasu kusan babu wani dalilin sai an bambanta su wajen yi musu sallah to amma dai wannan hadisi da aka abu abunan eh, sheik muhammad din ya ce ba'ifin hadisi ne kuma ba aka ba hujja da shi kama bayyana ulama kuma yadda malamai suka bayyana sai eh, unzur nasbur raya idan ka duba littafin ka nasbur raya da talqis wannan da majmu' da makamancin su yace da littafin ka naqalu tajil jami'a lil usul al khamsa yanda naqadin wannan littafi din at-tajil jami'a lil usul al khamsa to littafin ka da yi don naqali ga wannan littafi duk ya bayyana rashin ingancin hadisi asani mutum na biyu a shahid wato wanda ya yi shahada ko a fagen yaƙi shin za a yi masa sallah wafiye a hadis kasira akwai hadisai da yawa da suka zo cikin sha'aninsa maganan yi masa sallah ya ce aktafi bi zikri ba a biha kawai zan wadatu da ambaton sashi sashin hadisan kaɗan kawai shine ke na daya an shaddad bin al-had daga shaddad bin al-had anna rajulan min al-a'rab jaa ila jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu ثم قال Uhajiru معك ana hadisin shaddadi yake cewa wani mutum daga larabawan ƙauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya karbi musulunci sannan ya zama mai biyayya mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina za a je shiga da fice gaba daya sun makala sannan ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam uhajiru ma'aka duk inda za ka kaula ka je to zan zama tare da kai tu kalilan suka dan zauna kadan wanda bai dau lokaci mai tsayi ba sun suma na hagu fi ƙitali al'adu ko sai suka auka abin suka zabura cewa ga makiya sun zo kafirai wato sun kawo hari ana zaune kawai sai ga sun kawo hari don haka suka zabura su ma don kariya fa utiya bihin nabi sallallahu alaihi wasallama yuhmalu ah, sai ga shi na an zo da wannan mutumin gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana dauke da shi qad asabahu sahmun an harbo wani kibiya ya same shi thumma hu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa likafani thumma hu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa likafani fi jubbatihi a cikin wato rigarsa jubbarsa sun hu sannan annabi sallallahu ya matsar da shi gaba wato gabansu fa salla alaihi sai masa sallah mana annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya kwantar da shi ya yi sallah gare shi mutane suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna halarcin iyo shahidi sallah ke yace akhrajahu an Sa'i wa ruhu bi sanadin sahih wa qad madha bi tamamihi al-mas'ala ta 39 a shafi na 80 wannan hadisi ne dalili cewa ana iya shahidi sallah كان النبي عن عبد الله بن الزبير تقى عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد آه، بحمزة فسجي آه، ببرجة ثم صلى عليه آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للي منزل الله صلى الله عليه وسلم كما يدعى عبد الله بن الزبير يبينه يا أمر نيران يا إن أخذ ya ce a kawo hamza kuma aka lullube shi da wani bargo ko wani mayafi aka lullube shi sun matsalla alaihi yanar sallallahu alaihi ya yi masa salla fa kabbara tis'a takbirati ya kabbarori guda tara sun ma'utiya bil qatla yusafuna ya kai ta zuwa da waɗanda aka kashe su suka yi shahada ana ta jera su wai salli alaihim annabi sallallahu alaihi yana musu wa alaihi ma'ahu da shi hamza din yana kwance a gurin a kawo wannan a jera su a yi musu sallah haka ya yi wannan nuna yi musu sallah yana nuni cewa za a yi wa shahidai sallah akhrajahu al-tahawi في معاني الآثار وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون وابن إسحاق قد صرح بالتحديث ibn ishaq ya yi ya fito fili ya bayyana wato sigar ta hadis da ya amfani da shi walahu shawahid kafira zakartu ba'daha fi at-ta'liqat al-jihad yace akwai dalilai da yawa waɗanda suke shawahid wanda suke tabbatar da ingancin hadisin yace na ambace su a littafin ta'liqat al-jihad fil mas'ala a matsala ta saba'in da biyar dalili na uku daga cikin hadisai yake an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas ibn malik Allah ya yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marra bi hamzata shi kuma da ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wulga a ranar yakin uhud kenan sai ga hamza a kwance yayi shahada wa qad musila bihi an caccaki cikinsa an babbarka walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghairi ya'ni shuhada uhud annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla abu ne ga wani min ash-shuhada'i abu ne walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i eh, ghairahu wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ga wani daga cikin waɗanda suka yi shahada ba in banda hamza ya ni shahada a uhud daga cikin wanda suka yi shahada a yakin uhud to idan ka duba ya ɗan yi wani ƙaramin namba don muka duba shi a na ɗaya hamis kenan can ƙasa a footnote ya ce la'allahu ya'ani salata ala gairihi istiqlalan aiwa فلا ينفي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله cewa da yi a walam yusalli ala ahadin min shuhada'i annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah wa wani daga cikin wanda suka yi shahada ba to sai ce abin da yake nufi la'allahu ya'ni as-sala ala ghairihi istiqlalan wata abin da yake nufi anan shine wato bai yi wa wani sallah shi kadai a ajiye ɗaya daga cikin shuhada din shi kadai ya yi masa sallah a kawo wani ma shi kadai ya masa sallah bai yi wannan ba yabana eh, fala yanda zai salatu ala gairi eh menene fala yunafi fala yanfi ne ko ne amma fala yan bari ya rubuta amma dai fala yan bari salatu ala gairihi makaruna ma'ahu eh, kamar fila amma fala yanfi ne ba falayen bari ba falayen ji ya kamata falayen ci salata falayan ci salata ala ghairihi maqrunan ma'ahu salata kuma zai zama fata falayen ci salata ala ghairihi makarunan ma'ahu ma'ana cewa ba a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa shuhada din sallah ɗaiɗaikun su kowa a karan kansa ba amma wannan maganan fala yanfi salata ala ghairihi maqrunan ma'ahu ba yana da kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa wani hamza din ba amma maqrunan ma'ahu tare da hamza din kamar da hadisin baya ya fara shi ne kamar yadda yake kama fil hadisi allazi qablahu in ka duba hadisi allazi qablahu cewa da sallallahu alaihi yayi sallah wa hamza abin da yace sun masalla alaihi fa kabbara tis'a takbiratin summa utiya bil qatla sai aka zo da duk wanda aka kashe yusaffuna ana tafu tafu da su a jera su wa yusalli alaihi wa alaihi ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu yana sallah kuma tare da hamza din a kwance a gurin kaga wannan a guri ɗaya ne inda hamza ya rasu kowa ya san cewa a yakin uhud ne idan ka wani hadisi na biyu na na Anas ibn Malik kace marra bi Hamza annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Hamza annabi sallallahu alaihi wasallam ya wulga sai ga Hamza wa musila bi an caccaci jikinsa walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu bai kowa sallah ba in ba shi ba to kaga nan ga hadisi kuma a baya su ingantattu cewa summa eh, utiya bil qatla duk da yakin uhud ne ba wai wani jini ne a hamza da a ce eh, ba a yakin uhud ya rasu ba a ya rasu a wani guri ne sai aka dauke shi aka shi wani guri nan ma aka sake yin wani abu na aka samu sura da su to nan da ka ce abu biyu ya faɗi wannan hadisin yana magana ne akan wancan gurin wannan hadisin yana faɗa yana magana akan wannan gurin to amma duk ɗaya ne shine wajen yakin badar Eh? yakin uhud to haka bai kamata a ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa hamza sallah hamza radiyallahu anhu yana kwanciya gurin aka kawo duk sauran wanda aka kashe aka yi tafu tafu da su yayi musu sallah hamza yana tare da su a gurin nan kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wulga yayi wa hamza sallah bai yi wa ko daya bai wa wani daga cikin shahada sai dai a dauka a matsayin yanda ya fassara cewa dai da yi wa wani sallah a matsayin shi kadai kamar yadda yawa hamza shi kadai kafin a kawo su ba to da shi ya yi wa hamza shi kadai to sai aka ta kawo kuma wata cutu sai ga wata gida ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama ya ya ya halattar wa al'ummarsa eh, abunan salatul jama'i wato sallan gawawwaki idan suka zama su biyu ko sama da haka ko su nawa ne kawai sallah ɗaya za a musu sai dai za a musu addu'a na jami'i ba za ce tun da su kaza ne a yi talla wa wannan a ɗauke shi a kawo wancan a yi talla wa wannan a ɗauke shi a kawo wancan to zai zama wani abu mai mashakka zai iya jawo mashakka ga mutane amma ko su nawa ne adadin su kawai da aka jera su shikenan aka yi kabbara hudu ana musu addu'a gaba ɗin su jami shi kenan ya wadata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba maki ya masa sallah kafin a kawo sauran da ya ganshi sai kuma aka kawai a kawo sauran ma duk sai aka aka jera su kaga ba za a ɗauke shi kuma shi kuma tafi da shi kafin a hada su ba don duk shi haɗa kusan a guri ɗaya aka binne su don haka wannan hadisin kuma dama idan aka samu hadisai biyu ingantattu amma sun yi karo da juna kaga wannan hadisi na farkon ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sallah wa Hamza radiyallahu anhu da kuma tare da sauran wanda suka rasu da aka zo aka jera su amma hadisi na biyun kuma ya nuna yayi wa Hamza sallah bai yi wa wani kuma salla in banda Hamza akwai karo da juna to shine abuna idza ta'arada dalilani fal jam'u أولى من الترجيع فالجمع بينهما أولى من الترجيع in amkan illa إذا لا يمكن الجمع شيني in aka samu dalilai biyu دا yana da hujja a أصول شيني ta شواء الجمع بين الدليلين suna cewa aljam'u bainad ne aula amma kuma idza ta'arada dalilani idan dalilai biyu suka yi karo da juna to فالجمع بينهما أولى من الترجيح إن أمكن الجمع idan dalilai biyu suka yi karo da juna to in akwai dalilin da zai sa a haɗa su su biyu a yi aiki da su ba tare da a fifita ɗaya akan ɗaya ba inda akwai yadda za a yi su biyun su haɗu duka wannan karo da juna da suka yi a haɗa shi ya gyaru a fahimci cewa lallai ba karo ba ne to shi hakan shi ya fi soyuwa kamar yadda wannan yanzu ana so a hada su kaga wannan bayanin da yayi shine zai hada su la'allahu ya'ni salata ala ghairihi istiqlala cewa da yi nan a bayan mun karanta yayi sallah wa hamza kuma yayi sallah wa sauran wanda aka kawo da su da su nan a hadisi sai mun karanta yayi sallah wa hamza bai sallah wa kowa ba to yanzu kana so ka yi bayani yadda za ka ne a'a da ya salla wa kowa baɗin nan yana nufin fa da ya salla wa kowa a bisa kunsa yawa amma ya yi salla wa wasu kamar daga hadisi a baya nuna an yi salla wa su a jere kuma hadisin bayan masu da ce ya yi wa hamza salla sannan sai aka ta kawo sauran aka abun nan to da haka nan sai ce ya yi wa hamza salla amma bai yi wa kowa sallah ba in ba shi ba mana bai yi wa kowa sallah a karan kansa shi kadai ba sai dai a bisa wancan jera wanda aka yi kaga an hada hadisan biyu kenan an ce sai shine aljam'u baina dai ne aula min at-tarjih wannan shi yafi akan a ce a za a dau daya a bar daya sai dai in jam'i ba zai yiwu ba to sai a duba su wanne ne yafi karfin kaza wanne ne yafi da haka da haka har a ware wannan shine za a dauka a bar wancan أخرجه أبو داود بسند حسن وهو مختصر وحديث مقدم a matsala ta 37 wato ya yi ya taƙaita hadisinsa wanda ya gabata ne a matsala ta 37 shafi na 79 dalili na gaba an uku bata bane amirin juhani radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja yawman fasalla على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين عقبة بن عامر رضي الله عنه تتوى للي النبي صلى الله عليه وسلم يافي توترانا يتفي فصلى على أهل أحد يسلى وشهداء أحد لما سنة كان أتاريك بنيسو annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi musu sallah ya kuma yi addu'a mai tsayi salatahu alal mayyit yadda yake yin sallah in an aje mamaci a gabansa to haka kuma yi musu sallah ba da tamani sinin bayan shekara takwas ya wulga da yin wancan yaƙi da kuma gunne su kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat wato sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yana ban kwana ne ga waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka rasu domin idan ka duba asalin hadisin za ka ga ranar juma'a ne ya yi wannan abu ranar juma'a na sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya fita daga gida ya ta tafiya ya arewa sabai suna bin sa bai cewa kowa komai ba kuma bai faɗi na za a je ba sai da ya tafi can gindin dutsen uhud inda shuhada wa uhud suke sai suka kawai ya kabbara ya yi sallah mai tsayi yana tsaye a wurin ya yi addu'a mai tsayi da ya addu'a kuma sai suka kuma ya kamo hanya sai suka sake biyo shi kuma eh, yana dawowa bai shiga gida ba sai ya shiga masallaci kawai yana shiga masallaci sai ya hau mimbari da ya hau mimbari shine wannan magana ne sun man sarrafa ilal mimbar ka gani a nan sai kawai annan sallallahu salon ya juya ya tafi zuwa ga mimbari ya hau mimbari fa allah wa asna ya yi godiya ga Allah kuma ya yabe shi faƙwala sai a nan alaihi wasallam a ranar ya ce musu inni fara lakum lalami ni marigayi ne gare ku ana zan riga ku rasuwa eh, duka wanda suke gurin a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai riga shi rasuwa a wannan juma'an ya gaya musu bayan ya dawo daga can wurin shuhada wa ya ce wa ana shahidun alaiku amma kuma ni ne zan zama shaida gare ku ranar tashin alkiyama wa inni muwaddi'u wa inni wa inna maw'idakum kuma ku sani alƙawarin inda za mu haɗu da ku shine wajen hau tafkin hau wadda duk da zai tafi aljanna zai biyo ta wannan gurin daga cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kyautan hau in mutum ya sha sai ya wuce aljanna wato alkausar kenan Ina inna a'tainaka alkausar wa inni wallahi la anzuru ila hawbi al'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbarin yace musu wallahi ni yanzu haka ina ganin wannan tafkin nawa a yanzu haka wa inna ardahu kama baina ailata ila ila jufa yace wallahi fadin ya kai daga aila zuwa jufa ma'ana kaman daga bunan bangon asian gabar wajejen china a zuwa jufa inda yake ruwan tekun maliya cikin fadin sa ne wa inni uqitu mafatiha khaza'in al aw mafatiha al-ard yace lallai ni an bani mabuɗan taskokin ƙasa gaba ɗaya ko kuma an bani mabuɗan ƙasa za ka ga a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha zawaliyal arda fara'aitu mashariqaha wa magariba, lalle Allah ya nade mun ƙasa Na ga mahudar rana tun daga can bangon duniya ta gabar kuma ina ganin bangon duniya ta yamma Eh, haka kuma kudu da arewa ko ta ina annab sallallahu alaihi wasallam ya gani Allah ya nado masa kasa ya gani kuma tun daga ranar ya ga ya ga duk abin da zai faru har ranar tashin alkiyama to nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana masa cewa inni utitu mafatiha khazainil ard lalle ni an bani mabudan taskokin kasa ko kuma mabudan kasa shine Allah ya nuna masa komai har aloman da za su zo ƙarshe jama'ar da za su zo karshe a cikin al'ummarsa duka ya gani ya ga hau hau ma wanda ma baya duniya balle abubuwa da za su faru na rayuwar duniya gaba daya duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di ce sai dai ni ina rantsuwa da Allah bana ji muku tsoron ko za ku yi shirka a bayana walakin akhafu alaikum ad-dunya abinda nake ji muku tsoro kawai shine rayuwar duniya da kwadayin duniya Anta nafasu anta tanafasu fiha za ku zo ku yi rige-rige da abunan munafasa rige-rige rereniya da competition a cikin ita duniya za ku zo ku yi wannan wa taqtatilu za ku ta kashe juna a dalilin duniya shi nake tuna mu wannan zai faru da ku fatahliku za ku halaka sakamakon haka kama halaka man kana qablakum kama yadda wanda suke kafin ku suka halaka kuma za ku yi haka abin da yake jiwa tsoro kenan mutane za su dafifi akan duniya za su halakar da juna a kan duniya duk abin da gare ke faruwa yanzu da zalunci da ƙarya da yaudara da ha'inci da kisan kai da kama mutane da zalunta duk gaba ɗaya akan duniya ne babu wani wanda yake yin ɗaya daga cikin waɗannan wai domin Allah babu wani ya ha'inci wani domin Allah babu wani wani ya zalunci wani domin Allah saboda Allah ya sa ya zalunci wani babu wannan eh, duk abin da kaga suke faruwa a yanzu duka fadin duniyar nan suna faruwa ne kawai don duniya wannan shine mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar wa jama'a cewa hakan zai faru kuma gashi nan yana faruwa haka ce qala uku ba ya ce uku ba tubuna amir wanda ya rawaito hadisin ya ce fakanat Na nazaratin ha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ni dai a rayuwata iyakar nuna na ƙarshe kenan da na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dogon da yake kan wannan mimbari ya faɗi wannan magana wanda shine wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe kar mutane su yi da fifi akan duniya kuma abun da dole kuma za a yi ya ce wannan shine abin da yake jima tsoron mutane idan kalli wannan hadisin za ka ga hadisi ne wanda yake an kawo shi a nan a babin maganan sallah wa waɗanda suke mamata shahidai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bayan shekara takwas ma ya je yayi waɗannan sallah shuhada dawo uhud yana mai ban kwana kamar yadda ya bankwana domin a wannan ranar ya yi musu sallah kuma a wannan ranar ne bai sake hawa mimbarinsa ba tun daga ran da ya hau a wannan ranar don da ya sauko daga kan mimbari a ya fara rashin lafiya asabar amma rashin lafiya masa tsanani ranar litinin kuma a karbi rayuwarsa da abuna aka yi masa sallah kuma ranar talata aka kuma gunne shi don haka ashe a wannan ya nuna duk da cewa an kawo hadisin a babin magana akan sallah wa shuhada amma kuma hadisi ne wanda yake da wasu bayanai masu muhimmanci sosai da kuma jan hankali zuwa ga abu. yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abunan wada wato ya ban kwana ga rayayyu ya ban kwana ga matattu wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga shuhada yana da tsananin jin musamman shuhada wanda suka rasu a yakin uhud cikin sa da ammu hamza radiyallahu anhu sannan cewa da inni faratul lakum ya nuna mutane daga ranar fashi babu wanda zai rasu a cikin al'ummar musulmai in ba shi ba kuma bai sake sati ba bai sake ma kwana biyar ba ya faɗi wannan ranar juma'a ya rasu ranar litinin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to amma sai gashi wasiyarsa ta ƙarshe a rayuwa to kan sha'anin rayuwar duniya ne har ma yace baya tunanin ma mutane za su yi shirka kamar yadda za su yi dafifi akan duniya to idan ka lura da mu yau haka ne Za ga mutane suna cewa su ahlus sunnan ne hakan ne kuma ba sa shirka ga mutane suna yawan zuwa masallaci cika masallaci a abun nan amma zaɓi yi ka bashi harka ta kuɗi ka gani a nan za ka gara rikici kaga saboda dafifi akan duniya me yasa kuɗi bai zai tsira ba saboda harka ce ta duniya kaga ai har yace an ta tanafasu fi an ta tanafasu ha yace wa taktakilu fataliku kama halaka man kana qablakum idan ka zo yanzu kafin ka samu mutumin da za a ce maka wane amana ko shekara nawa ka bashi kuɗi za ka same su to sai an tashi sai an sosai a ce maka wane amana duk mu'amalan da za ku yi da shi ba zai cuce ka naira ɗaya ba to a yanzu in ka zo gari gaba da sai an dali sai an tace sosai wane amana yanzu aka ce samu mutum kaza masu amanan da in an yi mu'amalar kuɗi da su ko saya ko sayarwa ko ajiya ko bayarwa ko wani abu dai akwai harkar kuɗi ta duniya ba za su taɓa cutan wani ba ko nawa aka bayar kuma kowace irin mu'amala aka yi haka za a abuna to kaga wannan eh, amma kaga za ka yi samun mutane da yawa ce samu masu zuwa gurin boka ya ka samu da yawa wanda kawai ba su ma yadda da shi ba ko ma ba ka zuwa gurin karatu ma ba su yadda da shi samu masu shirka da yawa ka samu mutane wani wani masu shirkar ba wani kuma yana yi kisa jahilci amma jama'a da yawa sun gane abubuwa da yawa na shirka sun abuna amma fa in ka zo maganan harkar duniya da sonta da kuɗi da samu da sauransu to anan ne za ka gari anan kam gaba ɗaya da yawa abuna a biro ake saboda kiyaye amana ya yi karanci yawa idan ka zo da maganan za a iya yin karya don duniya za a iya yin ha'inci don duniya za a iya zubar da jini don duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ta talafasu fiha wa tabbatati ta ku ta kisan kai kashi kashi juna to yanzu ba ba shine ba duk kashe kashen da kaga ake yin nan a don duniya ne ba don komai ba ba wani dalili wanda yake na shari'a da ya sa ake kisa ko aka zo aka yi shari'a wane ya aikata kaza saboda aka shari'a ta bayyana cewa hukuncinsa kisa ne mahukunta sun zo sun yi hukunci eh za a kashewa ne a kawai kashewa ne mutum da ya ci ba bai sha ba yawa zubar da jinin wancan a yadda wancan a gama da wancan sannan kuma in aka ce akwai kuɗi to ga mutum in ka ce zai iya yin komai to ba sai ka tsaya kana abun nan to wannan shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe a duniya da kuma sannan sai da aka nuna masa har ƙarshen duniyan ai a lokacin ya gani ya ga ma lahira wato ya ga hau wato tafkin alkawasar da za a bashi to kaga wannan wani abu ne wanda yake eh, mai wuyan sha'ani al'umma a riga an samu kai a ciki kuma dama ya ce haka za a yi wallahu ta'ala alam Allah kiyaye wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah sanan hadisin ya karantar da mu abubuwa daban-daban waɗanda suke eh, na rayuwa wanda ya kamata a lura da su kuma me da hankali ya zamanto ba a sakankance don duniya har ya zamanto amana da gaskiya da da adalci suka gushe ba duk abin da mutum zai ya tabbata yana roƙon Allah ya tabbata a kan amana da gaskiya da adalci a yau samun mutum mai amana abu ne mai wahala samun mutum mai amana yana da matuƙar wuya ba sallah ne za ta ka auna mutum ka gane mai amana ba ba kuma karatu ba ba zuwa gurin karatu ba ba azumi litinin da alhamis ba mutum zai iya maka azumi litinin da alhamis ya iya shekaru yana yi zai iya maka kaza amma kana samunsa a wata harka shikenan yau ya jira kawai ke ya zalunci mutum akan inda abin kuɗi ne to zai zalunci mutum kawai ya wuce ya manta shine mai zuwa masallaci ya manta shine mai azumi litinin da to ai kaga eh, wanda ya azumi litinin da alhamis yana azumi ko uku a wata ko kuma yana zuwa masallaci ko yaushe a yi asuba a yi salloli duka a cikin jam'i yaushe za ka yi tsammanin wannan zai yi shirka amma kuma za ka ganshi a gurin harkar kuɗi ba kyau Wani rayuwar ne kowa ya da haka da a yau yawa in dai akan harkar kuɗi ne ba kyau kawai saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya wani ya kamata mutum ya ƙara imani ne ma ya ƙara tabbatar da cewa eh, lallai annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya saboda gashi ya faɗa haka nan abun da yake jiwa al'umma su tsoro gashi nan ya faru gashi nan duniya ta zo eh, tunda yanzu duniya a buɗe take dukkan imomin duniya sun fito fili eh, amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abubuwan ba san shi ba na imomi da mu Allah ya azarta mu da su hmm. to amma dai suna da cikakkiyar amana haka na bayan su haka na bayan bayan bayan su da yawa sai da ka zo karnoni na karshe na yanzu zaman to amana ta gushe mutum ya bada ajiya a ce abun ya tafi inda dukiya ce wani ya ba wani ajiya a wani ya ba wani bashi a wani ya karba a a ga shedunan suna nan amma ba wani amfani an rubuta an yi shedu ba amfani wani da wani abuna wani ya ɗauko wani ya yi masa kasuwanci sai ka ga an dawo ana rikici har an je kotu fara rashin gaskiya kuma wani ya san tabbas ba shi da gaskiya amma amma ya hakikance ya jajirce kawai shi akan haka za a yi za a yi haka haka za a yi za a yi tafiya to wannan magana ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abun lura magana ta ƙarshe kasan magana ta ƙarshe tana da girman sosai ko a yanzu mutum ya zo zai rasu ya yi magana to wani magana tana da tasiri ko yi magana akan rayuwa ko wani magana akan wato zamantakewa ko ya da wata wasiya ko wani abu na yana zama a zuciya to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun da ya dunkula a kan mimbari ayyarsa na ƙarshe kuma sai da ya tabbatar wa mutane cewa shi shi ne marigayinsu zai koma ga Allah babu wanda zai riga shi a wannan ƙarshen ya san magana ce ta ƙarshe yake a kan mimbari amma sai zama wannan ita ce wasiyar yana wasiya cewa gashi nan mutane su ne da hankali shi kawai abu da yake jiwa mutane tsoro kenan kaga wanda yake ji mana tsoro mu yanzu mun samu kanmu a ciki kawai in ba wanda Allah ya kiyaye ba shi maka wane yana da amana eh, haka kai kamar eh akwai amana ya amma dubu-dubu kawai sai ka gamu abu ya tafi ba da komai kaga da ya kamata da sallah ya ka aure mutum kawai shi kenan a samu lafiya a duk abin da za a yi wane baya fashin sallah to shi kenan in dai baya fashin sallah to ba shi kuɗin ka za ka zo ka samu yanzu bai zama ma'auni ba wannan yato eh baya fashin sallah sai ka gane Tom to kayya shi kenan kawai eh, sai ka ga wata akwai magana to wannan hatsari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine abin da zai halakar da mu a ƙarshen zamani to ga mu kuma mun samu kanmu a ciki yau wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun yana ba da tsoron su yawa manya da yara maza da mata rikita rikitan kuɗi yake ci da rikita likitan kudi kuma mutum yana da haɗama da gaggawa a wannan zamanin namu abin da ya taimaki sahabbai radiyallahu anhu da mabiya bayansu ɗalibansu tabi'ai da tabi'u tabi'i na ɗaliban tabi'ai su takaffu wala ya takallafu mana suna kamewa suna kamewa wala ya takallafuna ba sa tsananta wa kansu wani abu yana taimakon su abin da ya kawo mana matsala tsananta wa kai ya tsananta wa kansa kuma da adamun takaffu yawanci yanzu nan sai mutum ga yana roƙo kowaye mutum in ka dage ka daure baka tambaye shi abun duniyan da kake hasashe ba to zaka ji zaka ji zaka ji da mutunci kuma zaka rayu da mutunci kuma zai zai kara ma kafu da soyuwa a gurin Allah yawancin mu hasashe ne zuciya da za ta raya ma cewa ha ba wani kudi ya gurin sa ba fa kirga kai ba ko ba ganin su kai ba da zuciyar ka ta kaza ta raya maka a yadda kake ganin yake walwala da sauransu suka cewa wani kudi a gurinsa tun da mun aiwa kan aigon nan gaya zan samu dubu goma zan samu dubu ashirin zan samu dubu talatin zan samu dubu hamsin wani duk kai kace rawa kanka a gane ka kana yi sai ga ka zubar da mutunci ko baka samu ba a wannan shine adamu kafu tun baya baya iya kamewa daga da ya jure da haƙuri ne wani zai ce a to ai abun ne ya yi tsanani ai da Allah ya buga misalai da annabawa ya buga misalai wanda suka sha tsanani ba ci ba sha mu kama tsananin yanzu da sauki yawa inda za ka ga yawanci a wani wani a duhali da ake ciki zai ce maka almajirai nawa ne za ba abinci su zuba rafata in tuwo ne to wani akwai yunwa kenan babu magana yunwa wanda ai eh, alhamdulillah a ce ma mutum ya jefar da A ai ba yunwa tattare da wanda ke da a ai baya zama ne a sallallahu alaihi wasallam sun ci ganye a jeji ba sahabbai su sun rasa abin da za su yi kwallon dibino da suka zubar shi aka ɗauko aka daka ya dawo abinci kaga wannan ne magana yunwa to idan aka ce akwai talauci to sai ka cina wancan don ka cina rayuwar sahabbai suka ƙara jajircewa ka yi haƙuri kowa da yadda Allah ya jarraba shi wani za ka samu gaskiya yana cikin tsananin hali yana cikin tsananin hali amma Allah da saninsa ya saka a wannan hali. don duk duniya ba da ya sai sa mutum a wannan halin sai Allah mutum yana da ƙarfi yana da komai kuma ba wai ya kwanta ya sake jiki ba yana so zai yi amma Allah ya taka masa birki jama'a dewa ana samun irin wannan kuma ana so a yi haƙuri a mai da al'amarin ga Allah a jajirce don abu ɗaya kawai za ka nuna za ka duba shin idan ba ka yi haƙuri ba ka tsaya kana maganganu da mutane yana biya ma bukata balle ma mutane yanzu duk inda ka je ka isirinka ba mai biya ma bukata tsaye ne kai tun lokacin da ka zaɓi bayyana wa mutane lokacin ka zaɓi kaskanci kuma lokacin ne ma za a tsaye wanda bai tambaya ba shi ake taimako wani za ka ga yana tare da kai kuna tare da shi amma yana jira ka tambaye shi ku watsi. duk ran da ka fara tambayar mutum ranar za ku watsi, ranar za ka zama kaskantar bayi da tunani duk da ya ga kiranka ya sa akwai matsala ko ta waya ne balle ya jifin muryar to idan mutane aka dage wani rayuwar wallahi magabata sun ɗanɗani waɗannan abubuwan da muke gani amma da yadda ba ma tsammani ba irin namu ba mutum zai zauna a waɗanda ɓawon abin da aka ci aka zubar suka dawo suka ɗebo aka dafa suka ciyar da iyalansu kuma suke ce musu sun malatus alunna yau mai irin anin na'i malami ya fita ya je ya ɗau karatu ya zagaye kasuwa ta ɗaya ya yi leburanci ma ya kasa bai samu ba ga iyalansa kuma ya bar gidan ba abinci ya dawo gida ya ce ya za a yi ne kada suka ce to sai dai bawon abin da suka ci na wani abu kamar a ce ko rogo ko wani abu makamancin haka amma ba wai asali rogo amma da suke eh, eh, agewa dai su ma su ci a wancan lokaci ga sai dai wannan bawon da aka zubar yace ku tattaro bawon nan na jiya ba aka sai shi to a dafa shi mana aka dafa shi yayi laushi yace a ci wannan da iyalan da ƴaƴan suka ci yace to ku sani kun koshi suka ce yace sun mallatu salun na yau mai idan anin na'i wallahi ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ku game da wannan ni'ima to kaga ashe sun sha wahala yau sun sha ɗawainiya suna tafiya daga gari zuwa gari da ƙafa ne kawai da ƙafa a ko iyayenmu nan kusa-kusa ba da ƙafa sai tafiya da abunan eh, yan tafiye-tafiyensu wanda za ka ji ana ce maka sun kaba zuwa a kwadan da kafa su ciwo kasuwa su dau lalle tun duk ba an yi haka wasu suna ba da labari eh? to irin waɗannan abubuwan ai kaga mu yanzu waye zai tafiya ya je kwadan da garaji ko ta halin kaga yana da kuɗin mota ashe ba babu babu matsala to amma kuma amana ta yi nisa amana ta tafi ta yi nisa tsero mutum kaya shi ma ya sayarwa wani wancan ma ya sayarwa wani kowa a shirye yake rike kuɗin nan wansa daga tun kafin a yi cinikin dama wannan ne yaran mutum shi yasa ba a samun biya ba wanda zai ci bashi in dai bashi ya kama dole ya ci don bashi halal ne a musulunci in dai uzuri ya sa to ba wanda zai ci da niyan in Allah da zan ci ne don larura kuma bi iznillahi ta'ala zan biya ka duk wanda ya sa wannan a ransa in Allah da zai biya to asalin yanzu kafin mu ce zai karɓan bashin kawai ya raya a ransa bari zai dabara yanzu idan ya karɓi bashi a gurin wani tun da shi mai kuɗi ne a ganin ka tun da shi mai kuɗi ne kaga zai iya mantawa to tun mutum da ciwashin da ya tara kansa bala'i kaga ba zai iya biya ba yawa to waɗannan abubuwa suka sa mutane amana ta tattare daga jikinmu kawai ta tafi an ci ma samu mai amana wanda ka bashi abu ya tsira musamman wanda ya shafi dukiya ya dawo maka da canji ya siyo maka abu mai kyau a bisa sa ya ce kuɗin ya sauka ko ya ce ma kuɗin ya tashi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dirhami ya je a siyo masa tinkiya sahabi ya tabbata ce ka da ya samu da ya je da hantsi sai ga an kawo tumaki ya ce wannan tinkiyar nawa ne aka ce a wannan dirhami ne suka yi ciniki ya sai ta dirhami guda ci kai a wannan tunkiya tana da kyau ba kawai sai ya sata kasuwa can an jiwa kawai wani ya zo ya sai ta dirhami biyu so da ka sai sake dubawa kuma can yamma sai samu kuma tinkiya mai kyau ta dirhami daya ya saya kuma ya taho da dirhamin da tinkiya ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga ga dirhaminka kuma ga tinkiya ce ya aka yaka yace ai nayi kasuwanci yanzu yanzu kana tsamanin a zamanin yanzu waye zai gode wani ai dirhaminka na farkon ma ka samu ya fito mana to abubuwa sun rikice yawa abubuwa sun rikice wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji mana tsoron zai faru mutu yana aikin sana'a ya cuta ya yi yawa in gyara abubuwa ne a sayi wannan ba zai sayi kaya mai kyau ba kuma ya faɗi kuɗin kaya mai kyau a'a a yi wannan a'a abubuwa a a'a abu kaza bai mutu ba amma ka yi wa mutum canji ka ajiye a gurinka naka ne duk irin wannan in hankalin mutum yana tunanin wannan tun da tsoho ne na ka ba wa mutum kayansa in yace ya baka shikenan ka ci halal amma tun mutum bai baka ba wani canji kawai ba za ka ba mutum mai canji kuɗinsa ba kawai an zero sai ga mutum kawai abu ne har wani za ka gama wani yaro karni karni haka ko irin ko abu ne kawai sai ce maka an zero shi kenan kuma kuma ya kai ba da abu ne amma yau wani bai baka canji ba kai mai kuɗi ne daga nan zuciya ta tafi magani an yi an sai magani a ah, an cuci mutane a ah, an yi waye abubuwan musu kawai matsaloli ko matsalolin kusan kowa da kowa sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya samu dace Allahu ta'ala wa insha Allah mun da lokaci na gaba an ci gaba da gaba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

kamar da bayani da ba da kuma zuwa ba shi kamar zuwa da wani da ya ba da shi kuma ba da ya da wani ko da ta da bayan bayan sallan masu gaji zai zauna ya ta kai gaba shi ba da ba da shi ne da ka a cikin nan zai kamu wannan ladan sa'annan sai ce kamar mace ita ma da wani kuma ya karatu kuma samu na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wanda yake karantar da yara ya fita daga wancan falalan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna a inda yayi sallar asuba bai yi magana da kowa ta duniya ba kawai azkarin yake har ranar ta fito bai ce kowa kala ba inda magana duniya ko wata magana daban bai ce kowa komai ba tunda aka yi sallah ya zauna a gurin da ya yi sallah ko yana karatun alkur'ani ko yana ta tasbihi yana ambaton Allah har rana ta fito sai tashi sai ya yi sallah nafila raka'a biyu bai kowa magana ba to wannan shine ke da ajrul umrati hajji wal umra tammatan tammatan tammatan eh, kaga da ya koma karantar da yara shi kina wannan ya koma wasu harkoki zai tsawa wa yaro zai abun nan da sauransu saboda haka eh, abun da sai yana da ladan karantarwa wa yara insha Allah yawa amma bai yi wannan ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta a cikin wancan hadisi da wancan falala ba wani iya yana yi ya ai kuskure ne mutane mu eh, akwai matsala duk lokacin da kaga wane ya dukufa tsakaninsa da ubangiji to bai dace ka masa magana ba in kana son dole sai kun gaisa da shi sai ka jira to amma ko mutum ya ce ma ina kwana karka ansa ko kamar ishara da hannu haka ina kwana sai ka mata ishara da hannu shi ba a so a da kan hankalin wanda yake ganawa da ubangiji kar ka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa idan mu yana cikin azkar kawai sai ka wuce abunka ibn qayyim rahimahullah ya ya zo gurin shekul islam ibn taymiya rahimahullah shi dalibinsa ne shi ma ko malami ne sosai amma dalibin ibn taymiya ne an yi sallah asuba tun da aka tana zuwa shekul islam ibn taymiya yake zaune a gurin yana ambaton Allah yana ambaton Allah ya zo gun sai sallama ina bai ma yace bai kalli inda nake wa yana yana sai da rana ta fito har ta tafi ta tafi sai da kusan azhar za a yi zawadi sannan tukuna ya tashi yana fila ya sallama gare ni sai to Hadi gado gaduwa sai baka yi hakuri ni in ban yi wannan ba to kaman ban karya ba ne daga kawo masa dumame da ka bar shi da wannan yau wanda shi wannan ya fi masa hazi gaduwa ce walaulam a tazadda sakatar kowaya wannan shi ne ni a na da yadda nake wayan gari in ji ƙarfin jiki yawan azkar shi ke taimakon mutum wajen kiyaye amana shi ke taimakon mutum wajen faɗan gaskiya shi ke taimakon mutum wajen rashin kasala na na harkar duniya shi ke taimakon mutum wajen rashin tsoron talauci shi ke taimakon mutum wajen rashin firgita wai don kawai ba a samu abun duniya ba wai shi ke duk waɗannan abubuwan wannan azkarin ana ake gina su ka ji kana faɗin gaskiya ka ji ka tsaya akan gaskiya ka ji ka bakare da abin da Allah ya baka ba to sai ka dage da azkar in kana yin azkar zaka ga albarka suna shiga cikin abin da Allah ya baka abinda kana ganin kan wala ka iya yin ta ba kana azkar kana addu'a sai ka kawai ina wannan kan ka wuce shi sai dai wani to haka rayuwa take mutane da suna nan azkar da amfanin sa ba sai ka sai ga mutum ya idan da sallah zuwa yana sauri in ba ya dare bayan roka ba ya jin daɗi sai ka ga kawai ana ta abin ya bar azkar ya bar karatun qur'ani ya bar waye ya bar waye duk abin da za a yi in kana wannan azkar ne azkar ne su suke karfafa zuciya in zuciyarka ta karfafa to shi kenan kawai imani ya abu ai ai zuciya ita ce milaku kulli shi yawa ita ce remote na kowane abu to zuciya ba ta karfafa sai ana karfafa ta da azkar wato zuciya tana zama ta mai imani kamar yadda in ba a yi ruwa ba amfanin gona yake yaushi haka in ba a yi azkar ba zuciya take yaushi imani kuma yana tsufa ko da kana da imanin yadda ka ga riga take diddigewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka imani yake diddigewa ya tsufa tukub to sai ka in ka sabuwar riga a rayuwarka eh wannan rigar ta tsufa to ko sallan juma'a zaka je ba ka sa wannan dubur din da sai ka dauko sabuwa to haka imani yake ya abuna da azkar ake karfafa imani haka ga kawai baka tsoron ah, ka kiyaye amana saboda ka san cewa ba wani abun da zaka samu sai abun da Allah ya baka wannan in baka azkar ba zaka rinka irin wannan tunanin ba kullum sai ga ka dogara akan dabara da sauransu shi yasa magabata duniya ba ta ba tsoro wallahi yawanci saboda azkar ne duniya ba ta ba tsoro kuma ko yanzu ka ɗau wannan abin zaka ga ikon Allah duniya ba ta baka tsoro ba yawa abun da ka samu shine naka ba matsala Abun da baka samu ba ba naka bane sai ran da yazo in zai zo yau sannan kuma rashin gaskiya ba zai taɓa kai ka ga cin nasara ba duniya da lahira gaba daya amma baka azkar ba za ka iya fahimta wani na abubuwan wani na abubuwan ha talauci saboda haka talauci ya raza da mutum duk rashin azkar ne zuciyarka ta zama kauyiya ka zama karfan mutum tsayayye ba ka karfa don wani karfin jiki ba karfin zuciya wannan shine abuna fa'idodin azkar da mutane ba sa yi mafiya yawa yasa in kana azkar karka damu da komai ko mutum yawa magana kawai ka dan daga mara hannu kawai karka karka abun nan ne ba a danna waya in ana azkar ba a wasu abubuwa ba a wasa da da dutse ko ka ɗauka kuwa kana wasa kana azkar wani magabaci ya ga wani ya rike tsinke yana dana kuma yana azkar ya zo na yadi kuma yana azkar sai ya ce dakatawa ne ubangijin ka ba abun wasa bane yawa kana motsa tsinke kana cewa kana ambaton Allah Allah ba abun wasa bane ko karatu za a yi in baka gama azkar ba wanda yake so ya tafi wanda yake so ya zauna mutum ɗaya in ka karantar da shi annabawa za su zo ranar tashin alkiyama ba su da mutum sai mutum ɗaya yanzu karka yi tsaya kana gaggawa a'a kawai kar mutane su watse za ka kawai ka fara annon ah, karka yi wannan ka fara ka yi azkar ka tabbata saboda wannan ibada ne haka kuma aka ce yi. wannan shine zai karfafa ka ka abu nan mutane kuma ah, kowa yana yin abu ne wanda ya yi domin Allah shi ya yi shi To amma ana sakaci gaskiya wallahu ala sannan wato wajibi ne mutum ya zamanto ya ba bai yi magana da kowa ba sannan kuma har rana ta fito sannan ya tashi ya raka a biyu mace kuma in ta yi sallan asuba lokacin da ake sallan asuba a ɗakinta ta zauna tana azkar har rana ya fito har rana ta fito ita ma ta tashi ta yi wannan tana da wannan lada insha Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato ɗakunan su shine alkhairi gare su akan ma zuwa masallaci saboda haka in ta yi wannan insha Allah tana da lafiya na Yawwa kamar tashi don mutu ya ɗau ƙur'ani ya koma gurinsa ya zauna a wani babu matsala eh wallahi a'lam inda bai tsaya yin wasu maganganu kuma da wani ba ko abu nan inda ya taki kawai sai dai ɗau ƙur'ani kawai ya koma a abu nan shi kenan ba za ka ce wani ni komai ƙur'ani ka za ka sai dai ka tashi ka za ko wasu ba sa iya aiki sai dai a sai sai ma wani ni gwamnan eh, wani shi ya saba ne kawai in ba ya tambayi wani wani abu kawai ba zai yi ba eh, ni komai wayan nan wajen wani zobe kawai ni gwamnan kawai tashi ya ɗauka kawai shi kenan sai ya abu ko a gida ne sai ya abu na a'a wanda wanda in yara kana tarbiyyantar da su a gida amma wani zai ga abu da eh, ko wata rana a masallacin nan wani ko ya sa wayansa ne a nan. yana daga baya can kuma ya sa wani dottijo wanda ya fi shi shekaru ya za ka sa wanda ya fi ka shekaru ka ce mai komo wayan nan rashin ladabi ne rashin ladabi ne ka tashi ko ka jira ya ga na yana ganin wayansu karatun na wata rana ban san ta yadda za mu rinka yin sa ba kana nan garin zai ka ce wancan dottijo ya miƙa. wai ya taba shi ni ko mun wayan ha ya zaka sa babban mutum aiki dan yi koma waya to wannan duka yananin matsaloli manyan matsaloli ne wata ne ba sa lura da irin Na na'am ya halatta wani ai maslaha ce amma mai misali shine jagora shi zai sanar da janaza din an gaya masa to maimakon ya azkar eh, ya ci gaba da yin azkar malamai suka ce idan idan maslaha amma ta yi ta'arudi da maslaha khasa yin azkar din da lazumtar wannan maslaha ce khasa amma duk da cewa an ware masa lokaci wani abu idan ya bijiro wanda ba na kullum ba to kawai wani abu ya bijiro yanzu ai ba kullum bane za a ce sanar da janaza to sai ya sai sanar insha Allah wa ta'ala sai tilo kuma da azkar din ya Allah ta wallahi wa alam insha Allah wallahi wa alam insha Allah

وكذلك فاشهدنا كان أنفاق عمل كده تنكر كتير فاشل هكا يشوف فاشل أحيانا وطن كان في كما كان أقام عليه في بعض الأشياء التي وعين كان كتير سؤال أحيانا أحيانا وطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayin Allah da suka buƙaci addu'o'i gurin bayin Allah ‘yan uwansu dukkan mu muna da buƙatan addu'o'i daga juna muna fata Allah karbi addu'o'in ah, Malam Ibrahim Allah ya bashi lafiya azumi ba ta rabban nasu wa ta shafi la shi illa shi ba shifa shi Allah ya gaji da sakama dan ah, Allah garba wadda yake fama da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya azibil ba ta rabban na washfi an ta shafi la shifa illa shifa wa shifa Allah ya da sakama Allah ta zama kafara la ba ta tsahuru insha Allah wadda suka tura takardun su neman aiki muna fata Allah ka a daji Allah ba da aiki mai albarka wadda take fama da rashin lafiya tana kwana ba bacci Allah subhanahu wataala yaye mata wadda ce wani alamun alkhairi muna fata Allah ya bada nasara sa zama alkhairi din wanda ce yana cikin wani hali na rikici ko rashin kwanciyar hankali muna fata Allah ya yi Allah ya kare mu daga fadawa cikin rashin kwanciyar hankali daga cikin fadawa cikin rashin kwanciyar hankali wanda yake fama da bashi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon biya wadda suke da ganin barazana ga jarin su Allah ya kawo dauki muna roƙon Allah ya azurta mu da arziki na halal Allah ya mana albarka a rayuwa Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya shirya da mu shirya da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya mana kariya da kariyarsa Allah ya kare mu daga sharrin hasadan mahasada kare mu na wannan gari daga duk wata fitina kare gidajenmu daga duk wata fitina ya saukar mana da albarka Allah ya kare kasar mu daga fitintinu ya kawo mana saukin abubuwan da suke gudana abubuwa na rashin tsaro da kwanciyar da rashin kwanciyar hankali Allah ka yaye mana su abubuwa na tashi tashin farashin kaya Allah ka kawo mana saukin su Allah ka ba mu damuna mai albarka ka sanya albarka a cikinta innaka samiyun qaribun mujibud da'awat shugabannin mu Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi na alkhairi Allah ka taimake su akan abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane ka hana su aikatawa Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah mu tsura auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا wanda yake ayyukan alkhairi yake ta fama da dukiyarsa muna roƙon Allah ya bashi ikon kammalawa Allah ya kammala lafiya Allah amfani musulunci da musulmai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa Thank you.